vous prenez le cas de la femme allaitante, l'enfant qu'elle a mis au monde, elle a besoin de façon régulière Idan kuka ɗauki misali mace da ke shayar da nono, jaririn da take shayarwa ya dace ya rinka samun nono sau da ƙafa, musamman daga haihuwa har zuwa watanni shida. Kenan ya kamata mace ta ci abinci a kan lokaci, to idan tana azumi ba ta samun cin abinci mai gina jiki, da ke baiwa yaron sinadarai da ake bukata masu tallafawa gina jikinsa. Alhali kuwa kare lafiyar yaron ya danganta ne da abin da mamarsa ke ci. da ke gina jiki mace mai shayarwa kuma take azumi alhali kuma an ce shayarwa a ka'idance watanni shida ne kafin a fara baiwa jaririn waɗansu dangin abinci ina ganin bai kamata mace mai jigo da bai kai watanni shida ba ta yi azumi amma duka da haka akwai mata da ke shayarwa kuma suke yin azumi a nan shawarar da zan ba su ya kamata a wajen buɗe baki su samu abinci mai gina jiki amma mace da take azumi kuma a wajen wajen buɗe baki take shan ruwa kawai sai ɗan koko sannan kuma wajen suhur ta sha ruwa kawai sai ɗan abinci wannan tana iya kawo wa yaron waɗansu matsaloli da ke da nasaba da amai da dai sauran cututtuka. Shawarar da zan baiwa mata ga baki ɗaya shine daga kwana arba'in har zuwa watanni uku na haihuwa bai kamata mace ta yi azumi ba. Amma mace da yaron ya yi watanni shida daga tana iya yin azumi tana kuma cikin ƙoshin lafiya duka da yake ba a ba ta shawarar ta yi azumi ba to idan aka samu wata matsala ya kamata ta dakatar da azumin a cikin hanzari ta yi ƙoƙarin tuntuɓar likita kuma a cikin sauri domin ɗaukar matakai akan abin da ke iya kai kawo musamman ga yaron har zuwa ga ita mamar da ke shayarwa. la dénutrition et la déshydratation chez ces deux catégories de personnes.